kai kana tunanin banda yan wasan su dauki umarnin coach din su aja sun sha kashi a wasan kuma wannan haka ne kuma ina amfanin wasa ba bai gaskiya ne a dan haka nake so dan dana ya zama cikakken dan wasan kwallon kafa na duniya shi yasa nake tura shi wajen training duk ranakun asabar da ladojin coach da kyau wannan shine da lokacin da ya kamata a ce ya fara sai dai kuma a halin da ake ciki yanzu mata ta bata da lafiya dan dana ban gama biya mishi kuɗin makaranta ba sannan kuma ga wani cikin tana tare da shi a wannan zamanin wai ba haka ba shi dai kuna shawara da matar kan ƴaƴan da za ku haifa don ku samu ku tsara da yadda za ku ji daɗin rayuwarku kamar ya ka gani nan ni a gidana ni coach ne matata kuma ita ce mataimakiyata a sabili da haka sai muka tsara yadda za mu ba da tattara tsakanin mu ta yadda sai ta samu ta murmure kafin ta sake ɗauka wani ciki. Gaskiya ne sanin amfanin tazaran haihuwa na da mahimmanci kwarai da gaske. Ku shawarci juna akan tazaran haihuwa. Ku ba da tazara tsakanin haihuwa a haɗa kai tare don samar da tazaran haihuwa. Wannan saƙo ne daga ma'aikatan lafiya Abuja tare da haɗin gwiwar Nurhi.